kamar da babban akawu din na najeriya alhaji ahmed idris yake bayyana min a da na da shi gobarar nan dai ta fara ne a lokacin da wani jami'i na ma'aikatar tasa ya kunna na'ura mai sanya ɗaki wato air condition amma aka samu harbin wuta ta yi karar da hayakiyar turnike wanda shine sanadin wannan gobarar amma aka yi kokari a cikin sa'a ɗaya aka kira gudunmawa da ɗauke daga hukumomi daban-daban aka kashe gobarar ba tare da ta yi babban lahani a muhimman gurare ko na'urori na tattara bayanan sirri akan kudaden gwamnatin tarayyar Najeriya ba. Ga dai babban akawun na gwamnatin tarayyar Najeriya Ahmed Idris da karin bayani inda yake cewa. kamo ba su tsaya ba domin ruhin kwamfuta abin da ake cewa saba tamu wacce muke amfani da ita a biya kuɗi a kai a kawo na harkar tafiyar da gwamnati da shauransu ba ta ba a nan wutar ta samu ba abin da kawai ya faru tun da wannan ruhin saba din akwai ac ac da suke ba ta sanyi ko da yaushe ita sai an ba ta sanyi ko ana aiki ko ba aiki sai an sa an hura ta da sanyi sanyi ba kaɗan ba to wannan ac ac da suke baya fanal na esin wannan faifan da ake rakewa a waje su ne wutar ta zubo musu kuma don mu tabbatar da an abin nan muka ce a tsayar da su a kashe domin kada ya zama ko sun taɓu sannan wajen taɓuwar ya zama ita wannan ruhin saba ɗin ba a bata sanyin to barnar da zai faru idan ita wannan saba ba a bata sanyin da ya kamata ba shine za mu rasa abin da muke da shi to wannan kuma ba ma son faru sai muka tsayar da saba ɗin muka tsayar da esin yanzu gashi an gama dubawa kuma dukkan abin da ya kamata a yi na gyara ana yi a yanzu da nake ma magana muna ofis kuma insha Allahu mun san dai ba za mu fita daga nan ba sai an gyara wannan kuma an tabbatar da komai ya zama daidai akwai waɗanda ka san idan gobara irin haka ta faru a muhimmin ofis inda ake tattara bayanan kudaden kasa sai ana zargin ko wata rufa-rufa ce ake so a yi a yi wandaka a ɓoye wani sirri na kashe kudaden gwamnati me za aka ce akan wannan a to dama ba za ka hana mutane su faɗi albarkacin bakin su ba amma dai abin da ya faru kenan kuma kudin gwamnati ba a nan ofishin yake ba ina central bank kudin gwamnati musamman ma kudin da aka ce ni ma na ga wani sako cewa wai ko mun fara tara kuɗin wannan cutar da ake son a tara a taimaka mutane kuma mun muna son mu cinye su shi yasa muka muka sa wuta muka ce to ai mun dai bada account a commercial banks guda biyar dan a tattara wannan kuɗi ga wanda Allah ya horewa yake son saka kuɗin suna wannan bankuna a yanzu nan ba a gaya mana a kashe kwabo a ciki ba in wani ya saka kuɗin da suke central bank suna can babu maganar wani kuɗi da za a ci kawai kadara ce ta faru wanda ma abin ya faru gashi da kansa ya faɗa ya ce shi ya zo kuma an gani gashi a rubuce ya kunna AC ta kama sannan ga abin da ya faru. Babban akawu na kudaden tarayyar Najeriya kenan Ahmed Idris a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.